العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يو زامي مجلسنا عشرين إن شاء الله أسكن مجالس أمنا تفسير القرآن دمكي أسكن وتر رمضان أولنا مسلاتينا القرآن a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi za mu tashi aya ta 21 a cikin surat fad yau 20 ga watan ramadan hijira ta 1446 kuma 20 ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya ga tambayoyi da yan uwa suka turo wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara malam lafiya da ilimi mai albarka tare da jinkiri mai amfani amin ya ce da Allah ana son ƙarin bayani na ji wasu makaranta alƙur'ani suna kiran suratu sad da sunan suratu dawud kuma na ji malam bai ambaci wannan sunan ba mai ingancin karanta ta da sunan suratu sad na'am waɗansu daga cikin tafan tafsiri ma sun ambata kan cewa a waɗansu a wato a waɗansu masahib ɗin ana rubuta cewa ana rubuta sunanta da suratu dawud to babu wani abu da ya zo a cikin sunna da ambatanta ya zo a haka bal abin da ya zo a cikin sunna shine ambatanta da fad kamar yadda ya zo a hadisin ibn abbas fad laysat min azaimi sujud da kuma hadisin abu sa'id bin al-khudri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu sa'ad kan mimbari har sai da ya zo daidai sujada sai ya sauko ya yi sujada sahabbai suka yi sujada tare da shi sai ya sake karanta ta a wata rana sai ya ga sun yi azama sun yi shiri za su sujada sai ya ce na ga kuna ya ce wannan ba a rubuta mana yi mata sujada ba yin sujada a wajen inna ma hiya taubatu nabi tuban annabi ne wa ra'aytukum tashazzantum lis-sujud amma na ga kun yi azama kun yi shiri za ku yi sujada sai ya sauko ya sujada suka sujada tare da shi kaga a wannan hadisin ma an batanta ya zo da suratu fatih amma an batanta da suratu daud a cikin hadisai bai zo ba shi yasa ma ban ambace shi ba kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri ba su ambace ta da haka ba amma akwai waɗanda suka ambace ta da haka kamar yadda mai tafsirin wannan aunin rahman ya yi ishara da cewa haka take a cikin ana kiranta da suratu dawud kuma kamar yadda wani daga cikin masu tafsiri ba zan iya kiraye shi ba ya ce ya ga a cikin waɗansu masahib waɗanda ya ga waɗansu masahib waɗanda suke na baya nan sun ambace ta da suratu dawud to sai tambaya ta biyu wannan Allah ya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka a cikin hajiya don Allah malam ka yi min nasiha na kasance daga cikin limamai na tarawih kuma masallacin da nake wannan ibada suna sa kamara suna ɗauka wallahi abin yana bani tsoro saboda yadda nake kokawa da shaidan saboda gudun riya kuma wallahi malam ina tsoron riya da haɗarinta na gode a sha ruwa lafiya eto eh to komai assalama shine fi ko mutum in yana mutum ya nemi kubuta ya nemi salama daga abinda yake zai zo masa na tasirin shaidan da kuma rauni na ran dan adam a yayin da ya zama kan cewa daukan kamarar musamman ma wani lokaci dauka a kamara din ba dan a killata taron ba dan a killata karatun bane dan a yayata ne a duniya a gani to kuma irin wannan din zai iya sanya ma mutum ujubu mamaki da kai ya rinka jin yaya karatunsa yake da kyau gashi kuma duniya tana ji saboda haka shaidan zai iya zuwa masa ta wannan don haka abinda ka yi daidai ne na ka yi ka zamanto kana a wato damuwa da jin tsoron riya a domin ita riya a aibi ce da ya cancanta mutum ya ji tsoronta tun da tana daga cikin kaba'irin zunub mutum kamar yadda zai ji tsoron sauran kaba'irul dunub haka ita ma riya mutum zai ji tsoronta kuma yana daga cikin tsoronta din mutum ya datse mashigar da za ta iya shigowa saboda haka babu laifi ka nemi a dakatar da wannan al'amarin yayin da ya zamanto kan cewar akwai tsanani gare ka wajen yaƙi da zuciyarka kan ya zamanto babu wannan tunanin riyadun ko ujubu a cikin zuciyarka domin komai kamar yadda malamai suke cewa lana adilu bis salamati shay'a ba ma neman ba ma ganin akwai wani abu wanda ya daidai ya kai mutum ya nemi tsira da kubuta ya nemi tsira da kubuta shine yace kuma dar'ul mafasid muqallab muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barnashi ake gabatarwa akan kawo amfani barnar a nan shine kawar da riya amfanin shine abin da duk ake ganin za a iya samu na daukan karatun a cikin kamara a sannan wani ya ce allah ya kara malin lafiya da albarka hakika zuciya na ta saboda allah allah ya haɗa mu akan manajir na haske malam akan falalar sallah a masallacin makka da madina falalar na nufin dukkan garin ko iya masallatan don ana tafatawa akan cewa duk garin ne malam za ka ga mutanenmu ba sa son zuwa harami sai su ce ai falalar duk ɗaya ne allah kan hajja ya ƙara abokan lafiya amin eh wannan waɗansu malamai suna da wannan ra'ayin musamman dangane da makka wannan saɓanin a makka ne banda a madina a makka akwai waɗanda suka ce wannan falalar a duk makka ne saboda an kirawo makka masjidul haram fa walli waje haka al masjidil haram wannan ga wanda yake wajen makka ana nufin ya fuskanci makka da kuma cewa illal ladina ahadtum indal masjidil haram waɗanda kuka ƙulla alkawari da su indal masjidil haram anan masallaci ne alfarma to kuma hudaybiya ne hudaybiya kuwa tana daidai iyakar haddin wato haramin makka saboda haka wannan yasa suke cewa duk makka harami ce haka duk makka hukuncin masallacin take ɗauka haka dalika suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zauna a hudaibiya in lokacin sallah ya yi yana tattakowa ya shigo cikin haddin harami in lokacin sallah ya yi ya yi sallah sai suka ce wannan ba wani abu ne yasa yake haka ba don wannan falalar to abin da yake mafi inganci shine wannan falalar ta keɓanta da masallacin ne masallacin daban makka daban don ga wanda yake cikin makka walli wata ka shafar masjidil haram ta kalli masallacin abinda ake nufi kenan sannan kuma akwai hadisin abin huraira na yadda aka fifita waɗannan masallatai a hadisin na'am hadisin abin huraira yadda aka yi maganar shaddun rihal ya ce hadisin la shaddun rihal illa ila talatati masajid ba a wato ɗaura sirri a yi tafiya domin neman falalar a wani bigire sai ya zuwa ga masallatan nan guda uku ya ce almasjidul haram da masjidi haza masjidin annab sallallahu alaihi wasallam wa masjid baitul maqdis da masallacin baitul maqdis sai ya ce fa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid domin ni ne annabin ƙarshe kuma masallaci na shi ne masallacin ƙarshe shi ne ƙarshen masallatai to kaga wannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ƙarshen masallatan da annabawa suka gina ba wai shi ne ƙarshen masallatai ba tunda an gina masallatai bayansa salawatullahi wasalamu alaihi da yawa sau da abin da yake nufi da ya ce ni ne annabin ƙarshe kuma masallaci na shine masallaci shine na ƙarshen masallatai ai ne na ƙarshen masallatai da annabawa suka gina saboda haka ka ga maganar tana kan masallatan da annabawa suka gina shine kuma wa'annan masallatan guda uku masallacin Ka'aba wanda annabi Ibrahim da annabi Ismail suka gina da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina da masallacin baitul maqdis wanda annabi dawud da annabi sulaiman annabi dawud ya gina annabi sulaiman ya kara shi jaddada shi saboda haka su ne masallace waɗanda annabawa suka gina don haka hukuncin fifiko da ya zo ya zo ne a kansu saboda su ne da annabawa suka gina amma sauran masallacai na makka ko na madina ba su shiga cikin wannan falala ba don ba su ne wanda annabawa suka gina ba amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa cikin harami yayi sallah in lokacin sallah yayi wannan ya nuna kan cewa sallah a cikin harami ta fi sallah a wajen harami wanda yake kuma wannan fahimtar ita ce ta zo a magana sayyidina Umar da yake cewa wato miyagun ayyuka ana ninka su a cikin makka ya ce laifi a wajen makka a cikin makka gara na yi laifi a wajen makka sau saba'in saboda haka ana rubanya laifi a maka kamar yadda ake rubanya ayyuka a maka wannan shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya yake takowa yake shiga cikin haddin harami dan ya samu falalar sallah a cikin harami amma ba in mutum ya sallah a cikin harami wannan ba yana nufin an cewar ya samu daidai da falalar sallah a masallacin harami ba kuma yanzu hukuma da take ta faɗan wannan don a sauƙaƙa ma mutane ne saboda cincirunto cincirundo da cunkoso da ake yi a cikin masallacin kan cewa idan mutane suka zauna a masallacin unguwarsu ma suka yi sallah za su samu falala amma lallai ba falalar da za a samu an yi sallah a cikin harami ba domin in haka ne sai ka ce kenan masallacin unguwarku a jarwal in a jarwal ka sauka sallah a shi ya fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a maska sallah a maska masallacin ka'aba sallah a shi sallah dubu ɗari ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka sallah sau dubu to kaga sallah a masallacin harami na makka ya fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗari to kenan in ka ce dukkan masallatan makka sun ɗauki wannan hukuncin wato kenan sallah a masallaci daga cikin masallacin makka ba na harami ba ya fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hakika magana ce wadda take a tana nuna raunin wannan wannan kaulin duk da yake kamar yadda nace akwai malamai da suka faɗa haka shine ra'ayin Afa ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ibn Abdullahi ibn Abbas amma wannan kauli marjuhi ne kuma <clears throat> akwai bahasi akan wannan sai dai ba a buga shi ba wanda yake na rubuta shi akan wannan mas'alar yau wajen shekara kusan arba'in kenan da suka wuce a kan wannan matsalar kuma da dirasar ta nuna mun na rinjayar da shi kenan kuma ilimi a wajen Allah yake dangane da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ban san wanda daga cikin malamai da ya ce sallah a kowane masallaci a cikin madina ana ba da wannan sallalar ba sai dai magana ibnu hajar da ya ce mutumin da ya yi sallan nafila a masaukinsa ko a gidansa in a madina ne za a rukanya masa sallar sa kamar yadda an yi ne in yayi ne a cikin masallacin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum a gidansa ta fi sallarsa a masallaci kuma ya tafi sallar a masallaci saboda haka sai ya ce to wannan ya nuna kan cewar da mutum zai yi sallar nafila a Madina domin neman wannan aiki da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai sanya zai sanya shi ya samu wannan ninkin da ake yi ta sallah dubu yayin da a ce inda wato yayin da zai samu wannan ninkin in yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ban ga wani daga cikin ban san wani daga cikin malamai ba da yace sallah ta farilla a masallaci daga cikin masallatan Madina ana ninka ta kamar yadda ake ninka sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta farilla a makka dai an faɗa amma a madina ban san wani daga cikin malamai da ya faɗa ba kuma ko su ma hukumomin kasar saudiya da suke magana a kan wannan suna magana ne kan a makka sannan tambaya ta karshe ya ce na yi sahur na sha ruwa da yawa na yi overfeeding sai bayan na yi sallan asuba sai na yi gyatsa sai na ji kamar ruwa kaɗan ya dawo a makogaro na shi ya hukuncin azumin nawa yake in makogaro ne ba komai amma in baki ne sai ka tofar amma in makogaro ne ba komai shi ma kuma ko kayi wannan tunda ba kakaro shi kai ba Allah baya tsora mutum abin da ba zai iya ba babu komai insha Allah wallahu ta'ala a'lam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاقم بيننا بالعصف ولا تشفق وعدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك, نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فإن له عندنا لزلفى وغسن مآب نعم <clears throat> الله جل وعلا يقول وهل أتاك نبأ الخصم لا شن لا بار أبو كونه سوما يا زومك وتونا في الأجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم وتو بار kai hukunci da abokan husuma suka yi ita tsawarul mihrab yayin da suka haura ta kan bango cikin suka haura cikin wato al-mihrab wato ɗakin da aka kewaye da ake ɗakin da aka kewaye shi domin ibada ɗakin annabi dawo wanda ya kewaye shi ita ta a cikinsa domin bauta duk halwa ala dawo labarinsu bai zo maka ba yayin da suka shiga wajen annabi dawud fa fazi'a minhum sai ya razana daga gare su qalu la sai suka ce masa kada ka ji tsoro khatmani mu masu abokan husuma ne mu mu biyu ba za ba'duna ala ba sashin mu yayi zalunci ga sashi fahkum na bil haq to kai hukunci a tsakaninmu da gaskiya wala tusfif kada ta wato kada kai zalunci wato kada kai nisa da gaskiya Wahadina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu ya zuwa ga tsakiyar hanya wato hanyar daidai inna hadha akhi yace ɗayansu su yace wannan dan uwana ne lahu wa 99 na'aja yana da tinkiya ɗaya. waliya na'ajatun wahida ni kuma ina da tinkiya guda ɗaya. daya 99 nawa ne 99 eh, yana da tinkiya 99 waliya na na'jatun wahida ni kuma ina da tinkiya guda daya Faƙala qala Niha sai ce mallaka min wannan guda dayan taka wa azzani fil khitab yayi rinjaye a kaina wajen wato wajen muhawara wato ya fini yayi rinjaye a kaina wajen muhawara ba inda zan yi da shi sai annabi dawud ya ce. laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'aji hakika yayi maka zalunci ya zalunce ka da neman ka bashi wato da neman wato ka bashi tinkiyarka ya hada ta tare da tumakinsa wa inna kaseeran min al-khulafa kuma lalle da yawa daga cikin abokan wato hulɗa wanda suke tarayya a wajen hulɗar al'amuran ciniki da duniya la ba ba'dhum ala ba'd lalle sashen su yana yin zalunci da sashi illa na amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa wa qalilum ma kuma waɗannan kaɗan ne ƙwarai su wa banna dawud annama fasannahu annabi dawud ya sani daga wannan sani wanda yake na bayan yayi tunani ya samu sani na tabbaci annama nahu. cewa mun yi masa jarabawa ne fastaghfara rabbahu sai ne mu gafara ubangijinsa daga abin da ya aikata wa kharra an wa anab ya faɗi yana mai sujada Wa'ana ya koma ya zuwa ga Allah Allah ya ce fa gafarna lahu zalik sai muka gafarta masa wannan abin da ya nemi gafararsa da shi ya nemi gafara Allah daga gare shi wa inna lahu indana kuma lallai shi wa inna lahu indana la zulfa lallai shi yana da kusanci wato haƙiƙa lallai shi yana da kusanci a wajenmu wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makoma wannan isara ce ga kissa da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa ta zamanto wato fitina ce da Allah da wato annabi Dawud ya jarabtu da ita wanda ta wajabta masa neman gafara Allah kuma Allah yake ya gafarta masa Allah bai faɗi mai ce wannan fitinar ba ya naɗe ta ya suturce bai ambace ta ba to yawanci, malaman tafsiri a nan sun ɗauko ƙisoshi daga cikin isra'iliya daga labarurukan bani isra'il kuma wannan ƙisar a cikin bible a cikin attaura tana nan a cikin littafin samuel chapter ta goma sha ɗaya wanda ta ambaci abubuwa da basu dace da makamin annabci ba wanda a ciki akwai abubuwa wanda gama garin musulmi ma wanda yake mai fasikanci in aka ce ya yi wannan za a ga munin abin da ya yi to amma sun danganta shi zuwa ga annabin Allah don haka ambaton wannan ƙisar ma ba ta halatta ba shi sa sai Ali aka ruwaito yana cewa duk wanda ya yi zance ya ba da labarin da abin da ake faɗa na cewa shi ne abin da annabi dawud ya yi wanda ya nemi gafara allah daga gare shi wanda duk ya faɗi wannan sai ne masa haddi biyu na ƙazafi saboda girman makamin annabin allah dawud alaihi salatu kuma zai yi wuya a ce wannan kisar an kawo ta ne don a ambaci abu waɗanda suke na suke faɗa tunda an fara ambatan ɗaukakar annabi dawud aka ce ka tuna bawa wadkur abdana da zal'ai sai da aka faɗi sifofi goma na annabi dawud ka tuna shi ga shi mai ƙarfi wajen ibada ga shi kuma mai yawan komawa ya zuwa ga Allah an hore duwatsu gare shi suna tasbihi an hori tsuntsaye suna taruwa su rinka amsawa da umarninsa na yin tasbihi duk waɗannan an ba shi hikima na mulki an ba shi ƙarfin mulki an ba shi kuma iya sanin hukunci sanin gaskiya ita ce hikima sannan an ba shi rarrabewar zance a yabe shi da wannan sannan kuma a zo a faɗi abu wanda yake na zargi a kansa da nuna wato da. fasikai ma in suka yi za a ji kan cewa ba su kyauta ba sannan a cewa an faɗi wannan kuma a zo a ƙare da kuma ƙara yabo a kansa akan cewa wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab wannan bai dace da balaga da hikimar alkur'ani to akan haka malaman tafsiri wanda suka zo yan baya da suka duba wa'annan kisar ɗin suka zamanto bangare biyu bangare daya suka maki ambatanta suka ce Allah ya bai ambace ta ba ya yi ishara ne mu tsaya kan isharar Allah jalla wa'ala kamar yadda ibnu kafir yayi kamar yadda as ya yi kamar yadda da yawa daga cikin ma malaman tafsiri suka yi waɗansu kuma suka fassara ta suka yi kokarin su fassara menene abin da annabi Dawud ya nemi tuba daga gare shi daga cikin su akwai su alusi da annahas da ibn ashur da ashaukani da albaidawi daga cikin manyan malaman tafsiri suka kokarin su fasu dauke ta a yadda za ta dace da abinda da aƙidar musulunci ta zo ta matsayin annabawan Allah wanda yake babu irin waɗannan abubuwan da banu Isra'il suka kawo waɗanda yake na suka ga matsayin annabci ta babin cewar wato babu laifi a yi hikayar abubuwan bani isra'il abinda yake muka tabbatar kan cewa bai saba ma shari'ar mu ba domin in suka kawo abinda ya saba ma shari'ar mu kamar nan abubuwan da suka faɗa a kan annabi dawud wanda bai dace da matsayin imani ba ma ballantana matsayin annabci to ba za a yi da wannan kisar ba sun farfaɗi fuskoki daban-daban na ƙoƙarin a fassara wannan kamar shi a shaukani cewa yi wato alhammu annabi dawud ne wato ya tsarsu a ransa kan da ya ga ɗaya daga cikin matan wato kwamandansa sai ya yi sha'awar cewar idan ya sake ta ko idan ya mutu shi kuma zai aure ta haka shaukani ya ce shi ku ibn ashur sai ya ce farkon a cikin shari'arsu halal ne idan mutum yana da mace ya nemi mutum yana da mace ɗan uwansa ya ga yana sha'awar wannan matar da aure to ya nemi mijin ya sake ta shi kuma ya aure ta kamar yadda yake a farkon musulunci a farkon musulunci a kasan kamar yadda ya faru da kisar abdurrahman ibn au da da wannan sa'ad ibn rabi' da sa'ad ibn rabi' ya nuna masa matansa guda biyu ce ga mata nan guda biyu zaɓi da kake so in sake ta ta yi idda sannan kai ka aure ta wato ba cewa ya ma ga wannan ka aure ta bai wato ya tura masa yan borar sai ce ya zaɓa ya darje to farkon musulunci ana yin wannan to sai shi ibn ashur ya ɗauki wannan kan cewa wannan abu ne wanda yake halal a cikin shari'arsu saboda haka annabi dawud ya nemi wannan daga cikin 'yan uwa nasa kuma kwamandansa kan ya saki matarsa shi ya aure ta bayan kuma gashi yana da mata akwai kuma daga cikin malaman tafsiri akwai kamar shekul usaimin shi cewa yi annabi dawud alaihi salatu wassalam jarabawar da Allah ya yi masa shine ya shagaltu da ibada har wato bai fito domin ya hukunci ba har masu neman hukunci sai da suka zo suka hauro ta kan tsoro ta kan garu sannan suka shigo wajensa saboda haka sai Allah jalla wa'ala ya kwaɗe shi a kan rashin tafarruginsa da ba da lokaci da ya dace ga hukunci tsakanin mutane bayan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya to halifan Allah shi ya ne ma aka biyar da ambatan da ya dawo do inna ja'alnaka khalifatan fil a fil mun sanya ka khalifa bayan kasa mafi kyan al'amari a cikin wannan shine abin da ke ibnu kafir su ce a kansa da kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya naɗe ambatan menene wannan kissar abin da ya faru tare da kuma tsarkake annabin Allah daga abubuwan da ake faɗa wanda bai dace da mukamin nubu annabci ba wanda bai dace da mukamin annabci ba waɗanda suke miyagu ne da ambatansu ma bai halatta ba ambatansu ma bai halatta ba duk da waɗansu malamai sun ce domin a fahimci ƙisar sai an faɗi wani abu wanda yake na ɓangaren abinda ya zo daga cikin isra'iliyat a karkade abubuwa wanda suke sun saba shari'a domin a fitar da ma'anar to amma idan kai haka ai ba za ka ba kana faɗan abin da ainihin ya abku ba ne tun da abin da zai sanar maka ya abku shine abin da Allah ta'ala ya faɗa ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to Allah bai faɗa ba bai ce ga abin da annabi Dawud ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba illa abin da Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga hadisin Anas ibn Malik wanda ya ambaci kissar da kutankacin abinda bani a ike cikin Isra'iliyat amma kissar daga riwayar Yazidun Raqashi ne Yazidun rakashi yana daga cikin ruwat waɗanda suke matrukun ba a karɓar riwayar ballantana kuma wannan yazo riwaya da yazo da ita wanda take akwai inkari wanda ba wani wanda ya muwafaka da shi a cikin riwayar ya kadaita da abinda kuma ya ci karo da asali na addinin musulunci na wato kubutar annabawa daga aikata wato manyan zunubi da kuma irin abinda iska ta kunsa na abinda bai dace da makamin annabci ba Allah maɗaukakin sarki ya naɗe ambaton saboda haka mu naɗe shine yafi as ya yace yayin da Allah ta'ala ya ambaci cewa ya ba mu annabi Dawud faslal khitab iya hukunci Don haka ya fassara faslal khitab iya hukunci tsakanin mutane kuma ya zamanto sananne ne da wannan ana nufin ana zuwa wajensa domin a samu hukunci to sai Allah ya bada labarin waɗansu abokan husuma su su biyu da suka zo suka yi husuma a wajensa akan wata ƙabiya wadda Allah maɗaukacin sarki ya sanya ta ta zamanto jarabawa ga annabi Dawud da kuma wa'azi saboda wani abu wanda yake yayi wani abu wanda yake ya aikata wanda Allah maɗaukacin sarki ya so ya shiryar da shi ya nusantar da shi domin ya dawo ilimi ya koma ya zuwa ga Allah fataballahu alai sai Allah ya karɓi tubanta ya gafarta masa ya kuma ya shirya masa ita wannan kabiya don ta zamanto tambihi da irshadi gare shi shi sai Allah madaukakin sarki yace wa hal yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ataka naba'ul a cikin wannan kisar kun ga an ce id tasawwaru al-mihrab yayin da suka hau kan soro sai aka zo da tigar jami'i kuma ga su su biyu ne amma aka zo da tigar jami'i to wannan babu komai a cikin harshen larabci sau da yawa larabawa sukan kyale wato amfani da tigar mutum biyu ya zuwa da tigar jami'i kun san larabawa su ne lugar da yake akwai a mutum ɗaya da aikinsa da kuma sunansa akwai waɗanda suke mutum biyu akwai kuma taro su ne uku da abin da ya hau sama to wannan a wani lokaci abin da mutum biyu suka yi sai a ce taro ne suka yi jama'a ne suka yi to duk ba wani abu ba ne uslubi ne don kar sabo wani lokaci ɗaliban ilimi za su iya tayar da wannan suke ta yaya za a yi an ce hasmani ba za ba a ala ba a hukun bai na sannan kuma gashi an ce wato id tasawwarul mihrab id dakhalu ala daud ana maganar taro ne na jami'i to a cikin kissar kun ga da annabi daud yayi hukunci yace laqad zalamaka bi su'ali ka ila aji. wannan shine hukunci na adalci to haƙiƙa yayi ya zalunce ka da ya nemi ka bashi tinkiyarka ya hada tare da nasa tumakan wannan zalunci ne domin kasancewar yana da tinkiya ɗaya ya nuna kan cewa shi fakiri ne mabukaci ne shi ko yana da tumakai yana da yana da tumakai a mata har guda 99 sannan ya nemi ya kara masa guda ɗaya ya nuna haɗama ta shi wancan yana da haɗama duk da 99 ba ce masa ba sai ya kara guda ɗaya to wannan ya nuna akwai haɗama shi yasa annabi dawud ya ce ya zalunce ka da wannan wannan shine hukunci na adalci to bayan ya yi hukunci na adalci sai kuma ya yi wa'azi Shi ne wahadina na ilasawa sirat ya shiryar da su ya zuwa ga tafarki na daidai Ya ce da yawa daga cikin masu wato hulɗa a kanunsu alkhulafa kun ga daga nan ne ma hausawa suka samu hulɗa ai daga alkhulafa ne wato da yawa daga masu tarayya hurɗar ciniki ta haɗa su suna wato suna zaluntar juna sashin sai yana zaluntar sashi illal ladina amanu wa Aminu salihat waɗanda ba sa haka su ne masu imani da aiki nagari to kaga wannan sai ya nuna kan cewa annabi dawud ya nuna musu kan cewa babu laifi su zo su yi hulɗa amma su sani in suna hulɗa to da yawa wannan mu'amalar zalunci yana afkuwa tsakanin abokan ciniki abokan hulɗa sai dai kawai idan waɗanda yake suna imani da aiki na gari sauraka a cikin wannan yana nusantar da su kan silizinci imani da Allah kuma silizinci ayyuka nagari. gari ya zamanto hatta hulɗar duniyar su ma ta zamanto babu cuta ana yin ta da adalci babu cuta to wannan shine abin da ake so daga alkali bayan ya yi hukunci kuma ya yi wa'azi ga waɗanda ya musu hukunci dan ya sanya su a hanyar daidai da nan gaba irin wannan husumar ba za ta kai su hayi sake dawowa gaban shari'a ba don su san cewa shi alkali ba wai kawai mai rarraba hukunci ba ne a mai shiryar da al'umma ne kuma kamar yadda suka nema na ila sawa isra to abinda annabi dawud ya yi kenan kuma wannan shi yake nunawa a cikin darasin wannan hukunci na annabi dawud akwai darasi gare mu mu ma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam cewar abinda ake so a cikin hulɗar cinikayya sawa'un hulɗa ta mubaraba ce ko hulɗa ce ta musharaka ko ta musaƙati ko ta muzara'a in dai abu ne wanda yake za a haɗu a yi to abinda yake abinda zai sa a samu adalci ya zamanto ba a samu zalunci ba ya zamanto masu yin hulɗar sun lizinci imani da ayyuka na gari wato sun kiyaye Allah da imaninsu da ranar lahira ba su sanya duniyar ita ce a gaba ba imani ya zamanto to shine zai musu ragama ga barin shiga cikin haƙƙin juna saboda haka shi yasa wato in za ka yi hulɗa ka nemi wanda yake mai addini an ce imamul bukhari shi ya kasance a yana da dukiyarsa ta halal ba shi da sana'a amma kowane gari ya zo riwayar ah, neman ilimin hadisi idan ya zo sai ya tambaya wani kasuwanci ne ya fi tafiya a wannan garin wanne aka fi samun riba in aka gaya masa sai ya tambaya a cikin masu wannan kasuwancin wane ne ya fi amana in aka gaya masa to sai dai danka kudinsa a hannunsa ya ce shi mai mubaraba abinda ake samu na riba mu raba to kasan da za a bashi nasa na ribar haka zai rayu a haka zai rinka cin abinci kuma sai daga ciki ya samu ya sai yanga ya sai baiwa wadda za ta rinka masa hidima shi kuma mai da hankalinsa kan ilimin hadisi kuma imam buhari bai aure ba da kawai ya bai da kansa ga ya ba da kansa ga wannan ilimi to kun ga shi ne wannan darasin illal na amanu wa amilus salihat amma sai annabi dawud yace wa qalilun ma amma kadan ne su kaɗan ne su samun irin waɗannan a cikin hulɗar duniya kaɗan ne za ka same su wataƙila da yawa a masallaci amma a kasuwa ka same su kaɗan ne to saboda haka ke kenan ka yi istihadi wajen neman su to sai annabi dawud ya wa zanna kun ganin an yi amfani da zanna a wajen ma'anar al'ilmun nazari ilimi wanda ake samu bisa bincike bisa annabar domin ilimi wato ka san abu a ilimi ne ya yaqini iri biyu ne akwai al'ilmu ilmu daruri akwai al’ilmu nazari al'ilmu ilmu shi ne wanda ba za ka iya dafa insa ba ka neman hujja a kansa in ma kace a baka hujja a kansa sai ce ka da hankali yanzu kamar an ce ɗaya a tara da ɗaya ba biyu ba ne sai ka ce ba ni hujja duk wanda yake ka ba shi hujja cewa ɗaya a tara da ɗaya biyu ne aka ga sai ka ce wannan ya kamata a kai shi asibitin mawukata ko kuma ya ce ina nan ni samammi ne eh, maujud ne ba matacce ba ne kuma rayayye ne sai ka ce ina so ka bani hujja akan cewa ni ina da rai rayayye ne kaga kasancewar kai samamme ne kuma rayayye ne wannan ilimi ne zaruri al-ilmun nazari shine wanda yake bukatar tartibin hujja shine wanda yake bukatar tartibin hujja kamar da yawa daga cikin abubuwa wanda ake tabbatarwa a ilimin littafi ilimin mathematics equations da za a kawo mata a ce ka fitar da natija kaga ba kowa ne zai iya ba a ce maka x squared plus y squared is equal to 5 a ce x plus y is equal to 3 saboda haka nawa ne x nawa ne y kaga wannan sai wanda ya san ya iya lissafi zai samu amma in ya fitar maka da result din natija ilimi ne wanda yake ba za ka iya rusa shi ba amma za ka iya cewa ba ni hujja babu ko shakka akan cewa natija ɗaya za ka iya samu to wannan shine ilmun nazari to abinda ake faɗa dangane da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai waɗanda suke babu ko shakka wato kama ce a kawo maka hujja a kansu za a ce kamar baka da hankali ne kamar kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah biyar yake kamar kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa wajen addu'a wannan ilimi bai daruri saboda mutawatir ne amma hadisan da ke cikin bukhari kasancewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su wannan ilimi ne nazari sai waɗanda yake sun san wannan fannin su ne wanda yake za su tabbatar sauran al'umma ko wanda yake ba nasu ba wajibinsu su bi su saboda su suke da ilimin fas'alu ahlar zikiri in kuntum la ta'lamu to wannan bil munasaba saboda kun ga an kawo ma'anar zanna anan wa zanna dawudu annama fatannahu wannan ilimi ne yazo ma annabi dawud amma ilimi wanda ya rattaba shi bisa dalili ilmun nazari kamar yanda ibnu ashur ya ce wato sai annabi dawud ya sami ilimi ya tabbatar cewa jarabta shi muka yi jarabawa muka yi masa fastaghfara rabbahu sai ne mu gafara ubangijinsa akan ko menene wanda ya faru wanda Allah ya kira shi jarabawa wanda ya gane da aiko waɗannan masu husumar to mafiya yawan kusan malaman tafsiri kamar yadda ibnu asiya ya faɗa fasibatan sun ce waɗannan waɗanda suka zo masu husuma dinnan mala'iku ne Allah ya turo ma annabi Dawud suka zo a suran mutane saboda haka suka zo suka yi hikayar abu wanda yake ba wai ya faru bane gare su ta babun tamsi to akan haka ne daga cikin malaman tafsiri ibnu ashur yake cewa waɗansu sun ce wannan shine asali na wasan kwaikwayo yayin da ya kubuta daga abubuwan da suka saba ma shari'a tunda su waɗannan mala'iku da suka zo ai wannan ƙabiyar ba ta faru a kanunsu ba akan alfardu ne a kaddara cewa wannan abin ya faru ga yadda hukuncin zai zamanto tun daga ƙarshe zai bayyana a gane o oh, ashe ma abin bai faru ba kun zo ne kuna faɗa to saboda haka waɗansu malamai suka ce ya halatta a rubuta kissoshi kamar yanzu kissar makama makamatul hariri wani ya ta ba da labarin abubuwan da suka faru a gare shi da tafiye-tafiye da bai yi ba fiction ne amma yana kawo shi to idan aka kawo shi da sigar labari da mun a fitar da wani darasi ya halatta idan ya kubuta daga shari'a shi yasa ake ce ma masu wasan kwaikwayo su rinka zuwa suna tambayar malamai in sun yi script don a duba a tabbatar a cikin script din babu zamiya da za ta je ta sanya mutane su saba ma shari'ar Allah ko ma su abin da zai fitar da su daga addinin musulunci amma wannan shine matsayin da malamai suka dauka kuma daga cikin inda suka fitar da wannan ita ce wannan kissa da Allah madaukakin sarki ba mu hikayata ta annabi dawo to a nan wajen wuri ne wanda yake na sujada inda Allah madaukakin sarki yace da ya nemi gafara Allah wa kharra raki'an sai ya fadi yana ne sujada ar-ruku'u anan ma'anarsa sujud domin ruku'u da sujada suna zuwa ɗaya yana mare ɗayan baya amma sunna ita ce ta tabbatar mana da cewa ruku'un nan sujada ne domin kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbas manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ha dawudu tauba wa Nasjudu ha nahnu shukra a cikin sunanin nasa'i annabi dawud ya yi mata sujada yana mai tuba ga allah mu kuma muna yin sujada domin godiya ga allah to shi yasa take daga ɗaya daga cikin wuraren da ake sujada wajen dukkan malamai illa imamu shafi'i wanda yace ce sujadata ba a yi a cikin sallah saboda haka bai kirga ta ba a cikin sujada guda goma sha biyar da suka zo na alkur'ani amma dukkan sauran malamai sun kirga ta sai dai abdullahi bin abbas ya ce laisa min za'imi sujud ba ta cikin sujada da aka yanke kan ayyuta wato wadda karfin yinta yake kamar sauran sauran da ake yi na tilawar alkur'ani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada a wajen kuma har ibn abbas yake cewa annabi dawud yana daga cikin wanda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da su ya ce fa hudahu muqtadi kai koyi da shiryar su saboda haka annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi sujada anan kamar yanda annabi Dawud yayi sujada anan kuma amma an yi sabani a daidai ina ne ake sujada wa kharra raki'an wa ana nan ne ake sujadar ko kuwa wa inna lahu wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'a kauli guda biyu wajen malamai da kuma wajen alqurra waɗansu suka ce in ka ce wa kharra raki'an wa ana anan za ka yi sujada waɗansu kuma suka ce sai ka kai ƙarshe inda yace wa husna ma'a to ita wannan sujadar kamar ita ce ɗaya daga cikin wurare guda goma sha biyar na sujada wanda lokacin da muke karatun suratu sajida mun ambace su da kuma nuna cewa ita sujudu tilawa tana daga cikin wato sunnonin karatun alkur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata kuma sunna ce muakkada ba wajiba bace tunda an yi a gabansa bai yi sujadar ba kuma wata ran ya karanta wannan aya ya sauko daga kan mimbari ya yi sujada ya sake karanta ta wataran sai bai sauko ba sai ya ce sahabbai su kuma suka yi shirin za su yi sujada sai ya ce na ga kuna shirin za su yi sujada ai wannan sujada tuban annabi ne amma na ga kun yi shiri za ku yi sujada sai ya sauko ya yi sujada suka yi sujada kaga ya nuna kan cewar a wato ba dole ne ko yaushe mutum ya karanta ya sujada ba sai dai sunna ce to sannan Allah ta'ala ya ce يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيدلك فيدلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله يتي يا داود الله يكرا النبي داود wannan wato bayan Allah ya faɗi matsayinsa da cewa yana da kyakkyawar makoma to sai Allah ya ce sai kuma muka kira shi muka ce ya dawo wato bayan Allah ya karbi tubansa shi yasa ma ake cewa matsayin annabi Dawud bayan wannan istighfari da yayi da komawa ga Allah da yayi har sai da ya matsayin sa kafin wannan kamar yadda Ibn qayyim yake ambatawa to sai Allah ya kira shi bayan wannan yake ya kai Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard mu mun sanya ka wato khalifa a bayan kasa wato mai zartar da abin da muke so a yi a bayan kasa Allah da ya halitta yana son ya tsara yadda yake son kasa ta kasance shi yasa ya ce ma adam ma da zai halice shi yace ni da'irin fil abdi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan kasa ma'ana wanda zai zartar da abin da nake so zai zartar da umarnina to ma'anar da Allah ya ce ya dawo ya kai Dawud mun sanya ta khalifa wato mai zartar da hukunce hukunce na da abinda wato nake so duniya ta kasance a kai wanda yake nuna kan cewa annabawa su ne masu gyaran duniya su ne masu gyaran duniya shi sa ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya banu isra'il su ne annabawa suke musu siyasa asalin siyasa gyara amma mu yanzu muka mayar da siyasa me muka mayar da siyasa ah, zamba da ƙarya da yaudara da kudu da mai kutun gwila aka suke faɗa da kutun gwila aka suke faɗa kaji wata kalma ma da suka zo da ita amma asali kyakkyawar kalma ce ake danganawa ya zuwa ga annabawa kanat banu isra'il ta tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun halafahu nabiyun akhar annaba banu isra'il annabawa ne suke musu suke ja suke jin ragamar gyara zamantakewar su gyara al'ummar su Shi ne ma'anar siyasa gyaran al'umma amma mu kunga yadda aka aka sata inda cikin waɗannan shekaru da muke da su yadda siyasa ta mayar da kasar mu yadda siyasa ta mayar da kasar mu maimakon gyara su da yake su ne masu gyara daga gare su suna take take su da za su gyara su ne masu kunno fitina su ne masu kunno fitina wal billah to Allah yake ma ta Dawud mun sanya ka khalifa a bayan kasa kai hukunci tsakanin fahkum bainan nasi bil kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wato shine da abinda Allah maɗaukacin sarki ya saukar wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya kada ka bi son zuciya domin son zuciya shine yake yake sanya kaucewa daga gaskiya fa laka an sabilillah son zuciyan nan sai ya batar da kai gabarin tafarkin Allah wato hanyarsa ne kaiwa ya zuwa gare shi innal ladina yadhilluna an sabilillah lalle waɗanda suke bacewa barin tafarkin Allah wato ta hanyar bin soyace soyacen ransu da kuma azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda mantawar su da suka yi da ladan sakamako wanda yake nuna maganin bin son zuciya wato tunawa da ranar sakamako shi yasa zaka ga ana cewa wai kwa mutane sun san za su mutu wai kwa mutane suna tunawa da mutuwa domin mutum abin da kaɗai zai masa maganin bin san zuciya shine kar ya manta da mutuwa daga zarar ka manta da ranar sakamako to shi ke kenan limaminka ne son zuciya to don haka Allah maɗaukacin sarki ya yi mana wannan nasiha amma ya kira annabi Dawud ka duba abin da Allah ya yabe shi da shi amma Allah yake masa wannan wa'azi to ina kuma ga wanda yake bai kai annabi Dawud ba kuma ya ɗauki irin wannan matsayi ya ɗauki matsayin jagorancin siyasa abin da ya ɗauka ba kaɗan ba ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu hukunci iri uku ne alƙali da ya san gaskiya guda biyu suna aljanna guda biyu ɗaya na aljanna guda biyu suna wuta wanda ya san gaskiya ya hukunci da ita yana aljanna wanda ya san gaskiya ya ƙi hukunci da gaskiya ya hukunci da son zuciya yana wuta wanda bai san gaskiya ba ya hukunci da jahilci yana wuta to waɗanda ba san makaman aiki ba a basu a ɗora su akan dukiyoyi da jinanen mutane a ce si abin da suke so ka gani za su yi hukunci da jahilci to fada wuta da waɗanda suka sani kuma su take saboda shari'a ta zamanto ta son zuciya sayanta ake yi in aka je aka ba su kuɗi su hukunci na yadda mutane suke so su ma suna wuta ku sannan Allah ta'ala yake وما wal arda wa ma bainahuma باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله يتي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما هلتي سمي وما هلتي سما دكتا دواسابا واتو دنكريا ba'a ba mu hajjace su wato domin a ce babu wata hikima ba ko kuma dan bin san rai a'a sai da gaskiya wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa tujza kullu nafsin bima kasabat Allah yake ya halicci sammai da kasa da gaskiya dan kuma kowanne rai a masa sakamako da abin da ya tsoro ta ya aikata dan hisabi dan ai bincike dan jarabawa jaraba mu Allah yake yi shine manufar kuma duk wannan kana gani komai yana da manufa dukkan wani abu a cikin halittar Allah yana da manufa sauro din nan yana da manufa a cikin halittarsa sauran nan da kake gani idan nan yana da manufa komai yana da manufa to sannan kuma ka ce babu wata manufa a cikin halittar baki daya akan kai baka da manufa sai kanki kana gani dukkan wani halitta kana faɗa da dukkan duwatsu din da kogi da iska kowanne kana faɗin fa'idodinsa da manufofinsu amma a ce kai kai ne halitta ke da zuwanka duniya babu manufa sai ba zai yiwu ba to Allah ya ce ba mahalicci sama da ƙasa ba ba tare da manufa ba don ƙarya ko don wasa zalika zannun na kafaru wannan shine zaton waɗanda suka kafurta wanda ba san Allah ba shine zaton su su cewar ai kawai komai probability ne fawailun na kafaru minan na. to menene maganin su Allah ya ce to wato kaiton halaka ta tabbata ga waɗanda suka kafurta daga wuta wato kaiton su daga wuta tsananin azaba na wuta ya tabbata a gare su saboda ne saboda wannan mummunan zato da suka yi ma Allah domin wannan zato ne na kafirci Allah ya ce amna ja'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard ko ka zamu sanya waɗanda suka yi imani kuma suka aikata kyawawan ayyuka kamar mabarnata a bayan ƙasa za mu sanya su su zamanto daidai sunna Allah ba haka take ba waɗanda suke wato mabambanta Allah baya mayar da su daidai waɗanda suke daidai Allah baya raba su su zamanto daban wannan shine hukuncin hankali ne hukuncin hankali shine abubuwa waɗanda suke ba a haɗe suke ba to ba ka zamantowa ɗaya abubuwa waɗanda suke ɗaya to ba a bambanta su kowane abu sai ka bashi hukunci na kankarsa shi yasa Allah ya sanya wato kiyasi idan wannan abu haka hukuncinsa yake to duk abin da ya kama da shi shi ma hukuncinsa haka zai kasance to wannan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da hukuncin hankali cewa masu imani da aiki na gari ba zai suke da makarnata a bayan kasa ba wannan ya nuna kan cewa muminai masu aiki na gari ba su ne masu barna a bayan kasa ba waɗanda ba muminai ba ba masu aiki na garba ba masu addini ba su ne mabarnata kuma ga nan muna ta ganin ɓardansu. su ta ji wani wai bishop yana cewa wai shi ne jagora na addini makaryaci ya je gaban amerikawa waɗanda yake su ne suke ganin za su su ne suke da mabuɗin aljanna a gare shi wai a najeriya kashi casa'in da shida da ake kashewa duk kiristoci ne ya yi ƙarya kuma ya san makaryaci ne hmm? ya sani to wannan yaushe zai zamanto a cikin mutane ma babu imani babu aiki na gare yaushe za ka yi tsammaci wani abu da gare shi in ba barna ba to haka suke mabarnata sannan Allah ya ce amna ja'alul muttaqina kal fujjar ko ko za mu sanya masu takawa masu tsoron Allah kamar fajirai waɗanda suke fasikai masu fita daga da'ar Allah ba san iyakar Allah ba ba daidai suke ba bambanci kamar bambancin sama da ƙasa za mu tsaya a nan mu tashi kitabun an zalla ku insha Allah subhanaka wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك Majid. Allah muna roƙonka ka cikin magabatan mu Allah muna roƙonka ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta mana tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu Allah ka bamu kwanciyar hankali da aminci Allah ka gyara mana tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu Allah ka shiri shi gabanin siyasar wannan ƙasa ta mu Allah ka shirye su ya zuwa ga abin da yake zai kyautata rayuwar al'umma Allah ka shirye su ya zuwa ga abin da zai sa su sauke amanar da ka ɗora musu akwai yan uwa waɗanda suka nemi addu'a muna roƙon Allah ka biya musu bukatunsu akwai 'yan uwa wanda yake da wata muhimma ta canjin abin hawa da yake da sanya a gaba muna roƙon ka Allah ka biya masa bukatunsa akwai daga cikin yan uwa wanda iyalansa take fama da rashin lafiya an kasa gane abin da yake damunta Allah ka baka lafiya Allah ka warkar da ita Allah kai ka san abin da yake damunta Allah ka ba ta waraka Allah ka gaggauta mata waraka daga cikin falalarka a ɗan uwanmu kuma malam abdulhab Allah ka inganta masa lafiya haka sauran yan uwanmu da suke mana wasiya da su Muhammad Bello da su Alhaji Nura da sauran yan uwa waɗanda suke fama da larura na roƙonka Allah ka biya mu ka yaye musu Allah ka ba su lafiya ka inganta musu lafiyar su akwai wadda za a yi mata aikin kansa ta mahaifa muna roƙon Allah ka sa yi cikin nasara Allah ka inganta mata lafiya akwai wanda masu ya'ya wanda suke fama da shaye-shaye muna roƙon Allah ka kubutar da su daga wannan barna Allah ka raba su da wannan mummunan al'ada Allah ka shirye su Allah kuma ka tsare samarunmu na wannan al'umma daga wannan sharri Allah muna ka muna kai kukanmu gare ka kan masu fataucin miyagun kwayuka. Allah muna roƙonka Allah ka karya su Allah ka ba nasara a kansu Allah ka watsa aniyarsu Allah ka sanya dukiyarsu ta zamanto wuta balbal a gare su Allah ka ƙona arzikinsu Allah ka ƙona dukiyarsu Allah ka kawo mana ƙarshen fitinarsu Allah ka yi mana maganinsu da su masu fataucin da masu dillancin da waɗanda suke a tsakankani dukkansu muna ce kukansu zuwa gare ka ya Allah Allah ka ije mana sharrunsu Allah kuma ka tsare samarinmu da matanmu daga wannan mummuna wannan al'ada Allah ka ba su kariya daga gare ka Allah ka ba mu kariya a wannan al'umma Allah ƴan uwanmu na Falastin Allah ka tsare su Allah ka Allah ka ba su kariya Allah ka sanya musu majibinci daga gare ka Allah ka saukar da taimakon ka gare su Allah waɗannan Yahudawa kuma da suka ɗauki wannan mummunan yaƙi a kansu Allah muna roƙon ka kawo ƙarshen su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka sanya dukkan kokari da suke yi akan ya zamanto sun halakar da kawo kansu Allah muna roƙon ka ba mu aminci Allah za mu shiga goman ƙarshe muna kwaɗayin daren lailatul qadr Allah ka sa mu dace Allah ka ba dacewa Allah ka samu dace da wannan dare Allah ka sanya mu zamanto cikin masu tabewa Allah ka sanya mu cikin wanda ake haramta musu alkhairan wannan dare Allah ka ba mu babban rabo Allah ka ba mu babban rabo Allah ka yi mana muwafaka da abin da zaka yarda da mu Allah ka kai Allah ka sa mu yi muwafaka da abin da zaka yarda da mu Allah dan kadan din da zamu Allah ka karbe shi Allah dan kadan din da zamu Allah ka inganta shi Allah ka yarda da shi ya rabbal alamin Allah ka yi mana muwafaka Allah ka karfafa mu kan mu mu fita da mu shiga cikin wannan goman karshe da da yarda daga gare ka Allah wannan goman karshe da zaka yi mana hasamar wannan wata da shi ka sanya shi ya kai mana hasama da yarda da samun tsira da yanci daga wutar jahannama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub علينا innaka antat tawwabur rahim سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين